fiqhu da aka kafa musu da hujja ga abin da mai risala ce wa annahu az-zamir yarji'u ila Allah fawqa arshihi fi az-zamir yarji'u ila Allah al-majid sifatun lil arshi bi zatihi al-zamir huna yarji'u ila Allah lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana kan al-arshin sa mai girma bi zatihi da zatinsa ba wai ilimin sa ba fa huwa fi kulli makanin bi ilmihi ka dubo Allah yana ko ina amma da ilimin sa dan Allah akwai aqida da sauce wannan idan me yasa za zo ana gaba da ahlus sunna wai sun ce Allah yana sama yanzu wannan wallahi wani lokacin in ka zo ma da wannan ma magana ta mai risala sai ta fi duka ma akan ka ja musu ayar nan Allah nake gaya maka yawa ka haddace wa annahu fawqa arshihi bi zatihi wa annahu fawqa arshihi al-majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi ka ja layi ka rike wannan khalaqal insana shi ya halicci mutum ko wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid maganar malamai kenan duk ayoyi ne lalle Allah kuma shi ya san abin da rai yake waswasi da kaiwa da kawowa abin da zuciyar mutum take yi wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya fi bawa kusa da shi fiye da jijiyar wuyarsa ita ce alwarid wannan jijiyar ta wuya wanda ake yanke can za a yanka abu to Allah ya fi ka kusanci da kai sama da wannan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wata ganye da za ta faɗi face Allah ya sani yanzu bishiyar nan tana nan ganye zai faɗi faɗuwan ganye nan Allah ya sani ka ji kai illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi babu wata kwaya da za ta fadi a zulumatil ardi wato a cikin duhun ƙasa wala ratabin ko kuma ɗanyen abu wala yabisin ko busasshen abu illa fi kitabin mubin face zai kasance cikin littafin Allah bayyananne alal arshi tawa Allah ya daidaita akan al arshi Allah jikan mai risala wanda ma bai hakura da wancan bayanin ba fa sai da yazo kuma ya da shigar da wannan alal al'arshi sawa ya daidaita أكن al'arshi alhamdulillah ana daukar sa tun daga farko insha Allah ta'ala har mu gama littafin za a samu za a samu kasar din shi yasa yanzu din da ana yi sai muka dakata dan saboda kada kiran sallan ya shiga cikin kasar din na'am wannan shawarar ka ce ka bari sai mun gabata ne kuma a alal arshi tawa ko ya daidaita akan menene al arshi wa alal mulki tawa Allah kuma shi da mulkin mulkinsa ne kewaye dukkan halittarsa ga baki daya shine ma'anar wa alal mulki tawa anan gurin da yace fi kulli makanin bi zatihi da bi ilmihi a nan gurin yana korewa aqidar al-hulul ne wal ittihad yan bid'a da wanda wani wani ya ce Allah ya shigo masa jiki ko kuma ya ce shi Allah ne ko ya ce sharbin sa Allah ne ko ya ce shehun sa Allah ne ko ya ce ko wani amma kamancin wannan Allah kiyaye eh Wala wala asmaul husna to zai bayani kuma akan sunanakin Allah tabaraka wa ta'ala laul asmaul husna yana da kyawawan sunan sunanaki wanda sun fi kyau kyau walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'i sai zauna ma ya ya'malu jalilun wasifatul ula kuma yana da sifofi madaukaka kyawawan sunaye sifofi madaukaka kaga anan ya tabbatar wa Allah suna ya tabbatar wa Allah sifa kaga da mun zo bayani ne dalla dalla akan masailan aqida din anan ma sai mu taka birki mu ce ashe ya da sunan Allah ne al-alimu al-kabiru al-hakimu al-shakuru da sauransu sannan kuma ya da cikin sifar Allah shine yana magana ya da cikin sifar Allah yana saukowa daga sama ya da cikin sifar Allah yana ji yana gani duk wannan cikin sifofi ne na Allah inda ya tabbatar cewa yana da asifatul ula sannan kuma zai yi bayani akan cewa sunan nakin Allah da sifofin Allah din suna da asali tun da can suna nan azaliyatul asma'i was sifat kenan lam yazal bi jami'i sifatihi bai gushe ba Allah tabaraka ta'ala yana tare da dukkan sifofinsa wa asma'ihi da sunan nakin sa ta'ala an takuna sifatuhu makhluqatan makhluqatan wa asma'uhu muhdatha ba zai yi ba a ce sunan nakin sifofin Allah tabaraka ta'ala wato abin halitta ne ko kuma sunan nakin sa wai sababbi bid'o'i ne daga baya aka kirkire su shine muhdasa an ta kuna sifatuhu makhluqa wai sifan Allah ya zamanto abin halitta sunanikinsa kuma muhdasa zamanto daga baya aka kirkire su a'a kallama Musa bi kalamihi anan kuma ya tabbatar wa Allah yana magana kaga akida ko kallama Musa Allah yayi wa annabi Musa bi kalamihi da sa dan wasu sun yi tawili sun ce ba Allah ne yayi magana ba eh ba haka bane ba Allah ne yayi magana ba wannan mai littafin naku mai samar da fa shi ma fa yana da bid'a a ciki Allah saka masa alkhairi ku rinka lura yana tawili akan wannan matsalolin aqida da yanzu da yace alal ashir sawa abun sharhi sai ce huwa min al mutashabih alladhi la yu'la yu'la mutawiluhu la ya'lamu tawiluhu illa Allah an ce Allah ya daidaita akan al arshi sai ce a wannan yana cikin abubuwan da suke masu rikitarwa ba wanda ya san fassarar sai Allah kaga wannan tawili ne da haka ka kula duk mai littafin samaruddani yana tawili kar ka je jefa ka layin yan bid'a wannan shine adalci na sunna ga shi ya yayi sharhin littafin risala din amma dai matsalolin aqida karbi da shi karka dauka duk fassarar wannan babi din na aqidar karka dauke shi a gurin wannan mutumin dan ko yana yin tawili eh dani a wannan akwai irin su mu'inin talamin ga sunan wannan yana da kyau mu'inin talamin din da kuma a a a a a wannan ga wannan littafin nan eh, eh, wannan ma gashi na wannan na kusa kusa nan subhanallah gashi na manta sunan shi wallahi Yau wannan ma yana da kyau idaful ma'ani ala risalatil khairawani wannan da ma'ani suna ne mai akida ne eh wannan eh at-tahtawi ba mai kyau ne sannan eh, eh na sani ba duka ba amma dai wannan ya fi shi rauni ai ga shi littafin nan kaga na manta shi dazun nan na karanta shi subhanallahi alazim shahararren littafin risala din nan na manta sai na tuno shi masalik barakallahu fik dilala to duk a same shi zai taimaka kwarai da gaske to wannan kenan sai ce. <laughs> da ku duba inda yace kallama Allah Musa bi kalamihi kaga da yace kallama Allah me ko yace Allah yayi wa annabi Musa magana sai yace na wa asma'ahu kalamahu alqadim ka ne. sai tawili kenan da aka karku dauki fassarar harkar aqidan nan a gurin sa Allah ji kansa da rahama kallama Allah Musa bi kalamihi alladhi huwa sifatu zatihi kadi ko Abu Zaid yake cewa wanda magana dina ita ce sifar zatin ubangiji la khalqun min khalqihi maganar Allah ba halitta bane cikin halittarsa saboda wasu suna ganin maganar Allah ai halitta ne cikin halittarsa wa tajallalil jabali kuma Allah shine ya tajalli ya sauka akan dutse fasara dakkan min jalalihi dutsen ne ya zama to radaddigagge saboda girman Allah falamma qala rabbi arini anzur ilai qala lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra الجبل fa sawfa tarani فسوف tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra musa موسى صعقا afaqa qala subhanak tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin kaga nan yace Allah shine ya sauka yayi tajalli akan wannan dutse ya nirjiddiga da shi saboda hasken sa yayin da annabi Musa yace na so ya ga Allah din tabaraka taala sannan yazo magana kuma akan alqur'ani wa annal qur'ana kalamullah kuma kaga alqur'ani zancen Allah ne laysa bi makhluqin ba halitta bane dan wasu na ganin cewa qur'ani halittan Allah ne fa yabida ba halitta bane ballantana ya tsufa wala sifatan li makhluqin fayanfada ba kuma sifa ne na abin halitta ba ballantana ya kare fayabida ya tsufa fayanfada ya ƙare nafad nafar kenan malahu min nafad sannan kuma zai magana akan al-imanu bil qadar wal imanu bil qadar khairihi wa sharrihi wajibi na imani da a alherinta da ta wa hulhulwihi wa murrihi da mai zakin hul daga halawa ne ba wuce yace alewa wa murrihi da ɗacinsa wa kullu zalika قد قدره الله ربنا duk wannan Allah ne ya kaddara shi tabaraka wa ta'ala wa maqadirul umuri bi yadihi wato kaddara al'amura ga baki dai shine maqadir kaddara al'amura ga baki dai bi yadihi yana hannun Allah wa masdaruha an qada'ihi shine masdaruha inda abin ya taho an qada'ihi suna tahowa ne akan hukuncin ubangiji duk abin da ya faru su akan hukuncin ubangiji ne alima kulla shay'in qabla kaunihi Allah ya san komai kafin abin ya kasance fajara ala qadarihi abin ya kasance akan kaddararsa la yakunu min ibadihi qawlun wala amalun illa wa qad qadahu wa sabaka ilmuhu bihi la yakunu da zai kasance ba min ibadihi daga bayansa qaulun wani zance wala amalun ko wani aiki illa wa qad face sai Allah ne ya hukunta shi in wani ya magana Allah ne ya hukunta in yayi aiki Allah ne ya ga dama zai yi wa sabaka ilmuhu bihi kuma Allah ya san cewa zai faru ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ya jawo aya kenan shine masanin abin da ya halitta ko kuma shine ainihin wato al-latif mai tasasawa kuma al alkabiru mai bada labari dangane duk abin da ya faru yudillu man yasha'u yana batar da wanda ya ga dama fa yakhdhuluhu bi adlihi ya tabar da shi da adalcinsa wa yahdi man yasha'u yana shiryar da wanda ya ga dama fa yuwaffiquhu bi fadlihi ya yi mai tawfiqi da falalata fa kullun ميسر بتيسيره duka wani abubuwa ababen sauƙaƙewa ne amma fa da sauƙin ubangiji din ila ma sabaka min ilmihi zuwa ga abin da ya gabata na ilimin sa wa qadarihi da darasa min shaqiyin ko dai mutum ya zama dan wuta aw sa'idin ko kuma ya zama dan aljanna ta'ala ya ɗaukaka an ya fi mulkihi ma la yuridu wai wani abu ya kasance a cikin mulkinsa irin abin da baya so ta'ala ya ɗaukaka wani abin da baya so ya faru a mulkinsa ina yanzu ka san kana mulkin duniya za za ka ce kada a je a yi kaza da kaza amma za a je a aikata baka sani ba ta'ala an ya kona fi mulkihi ma la yuridu aw yakuna li ahadin an ghina ko wani ya kasance yana wadata yana da wadata ya da Allah tabaraka ta'ala ko kuma ya wadatar da wani ba Allah din ba aw yakuna khaliqun li shay'in ko wani ya zamanto mahalicin wani abu illa huwa in dai ba shi ba ko wani ya samu wadata ba Allah ne ba shi ba ba zai yi ba illa huwa rabbul ibad ba ce shi ubangijin bayi wa rabbu amalihim kuma shine ubangijin ayyukan bayi wal muqaddaru li harakatihim shine mai kaddara harkokin bayi wa ajalihim da ajalin bayi al ba'isur rusula ilaihim shine kuma ya aiko musu da manzanni ko li iqamatil hujjati alaihim dan ya tsayar musu da hujja akan su thumma khatamar risala sannan kuma yazo ya rufe annabta din da manzanci gaba ki daya wan nazara da gargadi shine annazir kenan wan nubuwata da annabta din manzanci da gargadi da annabta duk muhammadin nabiyina sallallahu alaihi wasallama akan annabi muhammadu manzon mu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam waja'alahu akhiral mursalina yasan sanya shine na karshen annabawa manzanni manzanni bashiran mai gargadi bashiran mai bishara wa nadiran mai gargadi wa da'iyan ila Allah shine mai kira zuwa ga Allah bi idnihi da iznin ubangiji wa sirajan fitila ne munira mai haskakawa wa anzala alaihi kitabahu alhakim ya saukan masa littafin sa mai hikima wa sharaha bihi dinahu alqawim ya kuma yi sharhi da bayani dangane da addinin sa tsayayyen addini wa hada bihi siratal mustaqim kuma ya shiryar da wannan alqur'ani zuwa hanya madaidaiciya sai kuma yace wa annas sa'ata kuma gashi lokacin sallah yayi abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya Wa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh yawan kanto idan janaba ta same shi idan yana yin wanka sai ya rika kokonto bai wanke wani kuri ba ko kuma in ya gama wanka sai ya yi tsarki sai ya ji ɗan santsi a kan azzakarinsa sai ya rika yin tunanin wani maniyin ne ya zuba masa shin yaya zai yi abu mai sauƙi ne abinda zai ya karyata shedan shedan ne yake kama masa su don ya zai ya lalata masa addini karyata shi dai ya ce ba haka bane kawai shine abinda zai in ko bai shi wallahi sai hana shi ma sallar gaba daya kawai yayi wankan sa kamar yadda kowa yake yin wanka gwada karatun ar-risala ko to wa anna sa'ata a wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wannan yanzu yana mana magana ne akan shi Abu Zaid al-Khairawani ko cikin wannan risala masail aqdiyya muqaddimarsa ya wa anna sa'a lalle tashi alkiyama atiyatun mai zuwa ne larai ba ha babu maka wannan aya ne ma ai ya ba a yab'athu man mutu a ayar kuma wa ya ya a man fil kubu lalle Allah madaukin sarki zai tashi duk wanda ya mutu amma ba da badahum yaudun kamar yadda Allah ya fare su haka zai kuma tashe su za su koma gare shi tabaraka wa ta'ala wannan wajibi ne mu yi itikadi cewa za a mutu kuma in an mutu din Allah zai tashe mu kuma lalle alkiyama za ta zo lokacin ta yana nan yana zuwa amma al'amari ne na gaibu la yujalliha li waqtiha illa hu ba wanda zai baka labarin lokacin ta in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala wa anna Allah subhanahu kuma lalle Allah madaukin sarki za'afa li ibadihi almu'minina alhasanati lalle Allah ya ninninka alhasanati kyawawan ayyuka li ibadihi almu'minin ga bayin sa mu'minai za'afa daga at-tad'if ne an gane ko ninninkawa Allah ya ninninkawa bayansa wato waɗanda suka yi kyakkyawan aiki Allah ya yi alkawarin wato zai ninninka musu lada saboda su da tsoron Allah su amma wannan yana faruwa ne ala kadri a darajatul khushuwa bisa gwargwadon wato matakin tsoron Allah su wa safaha lahum bitauba kuma Allah ya kauda kai a gare su a ya yafe musu ta hanyar tuba an kaba'ir sayyi'at dangane da manya-manyan laifuffuka kaba'ir zunub kenan kalmar safaha sai ka ce kamar yadda Allah ce fasfahi safal jamil wasfa wasfa anhum wa qul salam ka yafe ka kauda kai shine as-safhu lahum bitawba an kaba'ir sayyi'at wa ghafara lahum kuma Allah ya gafarta musu sun ne Allah samu a cikin su as-sagair kananan zunubai bistinabil kaba'ir kaga wata magana idan ka bar manya manyan zunubai to Allah ɗin kuma zai yafe maka kananan in ta tajtanibu kabahira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum kawai daga barin manya manyan zunubai ko baka tuba wancan Allah zai yafe fahimtum kun san kaba'ira ko menene kaba'ira me misalin kaba'ira shirka da me saba wa iyaye jina kisan kai juya baya lokacin yaƙi ƙazafi an gane ku yawwa da ƙarya duk wannan yana cikin kaba'irai to idan ka bar wannan daryamul gamus gamus idan ka bar wannan abubuwan to Allah zai yafe ma ma ƙanana, daga barin su kawai in ka daina ƙarya sauran zunuban ka Allah zai yafe ma in ka daina shirka Allah zai yafe masa sauran to malamai sun yi sabani dangane da gafarta zunubi da ake Allah ce manzo Allah ke cewa man qama ramadana imanan wa tisaban gufir lahu ma taqaddama min dambi to da aka ce Allah ya gafarta masa in yayi tsayuwar Ramadana da imani da neman lada Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zanubin sa to anan gurin to har da kaba'irai ko banda kaba'irai a banda sai ba mu tambaye shi ba banda su ko har da su to wasu sun ce banda su irin su mana albani in banda ka ba irai dan Allah faɗa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sai in kun bar manya manya za mu yafe muku kanana kuma a wata ayar a wata hadisin ayi manzo Allah yana cewa aljum'atu ila aljum'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jituni batil kaba'ir a wata riwayar majituni batil kaba'ir ramadan ila ramadan wal Juma'a, ila aljum'a daga Juma'a zuwa Juma'a, daga ramadan zuwa ramadan suna a wata riwaya wal umratu ila al umrati da umra zuwa umra lokacin umra zuwa lokacin umra idan mutum ya aikata zunubi an kankare masa duk laifin da ya aikata amma fa iza jituni batil kaba'ir idan ya nena aikata kaba'irai to aikin hajji fa idan mutum ya je ana yafe mai da kaba'irai na'am in mutum ya aiki aikin hajji ana yafe ma hadda manya manyan zunubai da kabairai in ka ce eh hujja in ka ce a'a hujja na mana ban ji ba من هج فلم يرفث ولم suk, رجع aka yaumi waladatu ummu wanda yake hajji bai rafasu ba jima'i bai fasikanci ba zai koma kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi ba zunubi har da kabairai to ga wani hadisin manzo Allah ce alhajjul mabrur laysa lahu jazaun illa aljanna aikin hajji da aka yi shi karbabbe aka yi wa Allah da ba yi da wani sakamako sai gidan aljanna har da kabaira a to me kabaira ne shiga gidan aljanna kenan dokar kuma da kanku malamai suka ce inda aikin hajji ne hadda kaba'ira mushirki <laughs> ah, idan ya tuba ya ba aikin hajji zai tuba Allah da zai yafe mana ba sai dai yana cikin aikin hajji kuma yana yin shirkar <laughs> wannan sai an biya ai da hakin jama'a da baya shiga cikin wannan sannan sai an biya amma cikin balla Allah zai iya biya maka yana daga tafkarsa bishinabil kabair haka mai risala yake Allah masa rahama ko da haka wani a daina kabair din ai kabair zanuban na Allah kiyaye mu da hadari ne wallahi to yanzu waye baya ƙarya wane ne shi wanda baya ƙarya sai dai a dan taba kai fari. wani abu ma dole ma zai sa kai ƙarya to dan sanda zai tsare kama a titi arha a banzan bazara dan sanda zai sa kai ƙarya ko ba ka bane kai kai ina taka dumba burdinka ko ba takarda ko ta tsire wallahi da zuma a gida yalla bai ko kana da ka mai da wallahi kyauta haraka ka da masa da wallahi a banza kai mu da ne ya tukawa ya aka ya kai ya kai ya kaza din ka bai wallahi yalla bai ba su da sun ne lalace ka gani ka kala mai da wallahi a banza kariya fa ana ta yin ta ko abin da ya ma'ana sai dai Allah kiyaye mu ai ba abin da zai kubutar da mutum sai yawan sallah da istighfari kawai ka ta sakin ibada iyaka eh kawai Allah ya taimaka wa sabon wallahi wani abu in ka tuna ni ma zaka ga abin ba kyau amma kana yau sallah kiyamul laili karatu alqur'ani ladan sa mai yawa zuwa makaranta ilimi karantarwa da dawa to in ayyukan alherin suka yawa to sai ga ka samu rahmar ubangiji dama wanda ya shiga aljanna ai alherin sa ne yake rinjaya sharrin ba ba ya sharri ba fa wanda zai shiga aljanna alherin sa ne sai rinjayi aha abin din sa to ga hukuk hakokin mutane bashi ne kuɗi ne menene manzo Allah yake faɗa cewa mutumin da ya mutu shahada ha yayi shahada Allah madaukin sarki zai yafe masa komai da komai zai tashi a cikin aljanna wani mutum ne ya zo tambaya annabi Ya ce ya rasulallah kana ganin idan na je na gwabza yaƙi na shiga cikin yaƙi furmutsu aka kashe yi shahada zan samu gidan aljanna manzo Allah ce i eh, na'am sai mala'ika jibrilu ya zo ya samu manzo Allah ya dan gaya masa wani abu sai ya ce ya sake tambayin ya ce kai me ma kace dazu sai mutum ya ce cewa ne ya manzan Allah idan na je na yaƙi na furmutsa cikin furmutsu na yi shahada aka kashe ni za a yafe mun zunubai na komai da komai zan shiga aljanna annabi ya ce e amma banda bashi ya ce akhbarani bihi jibrilu anifan yanzu yanzu din nan jibrilu ya gaya min bayan na gaya maka wancan amsan ta farko ya ya gaya mun i eh, shahidi zai shiga aljanna za a yafe masa komai amma fa banda bashi ko shahidi ne sai an yafe ba shi dai sai an biya masa to ka ji fa sai za a yi sai hakuri Allah kiyaye mu na'am wanda aka biya masa ne aikin hanji da kudin me da kudin haram eh sai bayan ya dawo ba komai akan shi ai malamai ma sun sabani shin aikin hajji za a iya da kudin haram ko ba za a iya ba wasu sun kawo hadisi inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba suka ce Allah baya karba sai mai kyau mai tsarki ne in ba mai kyau bane ba zai karba ba suka ce ko ya je yayi da kudin haram ba zai karba ba wasu kuma suka ce a'a aikin hajjin dai a gangan jikinsa yayi ya saki farilla sai dai kuma Allah zai kama shi da yin amfani da kudin haram to mun ce wannan fatawa za ta fi dan sanyi-sanyi mu dan halatta aikin hajjin mutane da yawa ba ba ka bane saboda tabbas ana satan kuɗi ana ba mutane kuɗin hajji to wani ya ce ba ruwanka kawai dai kai kuɗin nan da suka zo ma kai halan ne a gurin ka haka wasu malaman suke ka je kai aikin ka kawai shi da ya sato shi ya jo amma nan babu tsantseni a cikin wannan fatawar gaskiya wa anna allaha to kenan sai ke cewa ko ويكفر ما دون ذلك من, من وجعل من لم يتب من الكبائر ويسن يدون بيتوب دغ من يمن ينزل بيبا سائرا الى مشيئته zai tafi zuwa ga mashi'arsa an gane ko wanda bai tuba daga manya-manyan zunubai ba manya-manya kuma ya mutu bai tuba ba to al'amarin safa gaskiya na kan mashiyar Allah sai abinda Allah ga dama in ya ga dama ya fi masa in ya ga dama kuma ya ainihi masa uku uquba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man aqabahu haka ne kuwa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha haka ne Allah ba ya yafi wa ai shirka da shi fa kaga aqidan mai risala ashe yayi yaki da shirka yace Allah ba fi a shirka da shi amma yana yafi abinda wato bai kai haka ba ga wanda ya ga dama wa man aqabahu binarihi wanda Allah ya masa uquba da wutarsa akhrajahu minha bi imanihi Allah zai fitar da shi da imaninsa kaga anan yana nuna mana aqida ahlus sunna mumini bai zai tabbata a cikin wuta ba musulmi bai zai tabbata a cikin wuta wannan shine aqida ta ahlus sunna amma akwai yan bid'a akwai waɗanda suke ganin wanda ya shiga cikin wuta zai zauna ne khalidan mukhalladan abada suna ganin da zai fita ba Allah kiyaye fa adkhalahu bihi jannatahu sai shigar da shi aljannarsa wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu duk wanda ya aiki mai kyau zai gani na alheri wa yakhruju min hadi shafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah zai fitar da wasu daga cikin wuta da shaitan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man shafa'a lahu min ahli al-kaba'ir cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu ceto kuma ya ba su ceto daga cikin masu aikata kaba'ir min ummati cikin al'ummarsa wannan ya nuna wani cewa za a yi ceto ko ko manzo Allah zai ba da dama a ceto kuma shi zai sa wasu su ceto amma fa sai mai bin sunnarsa duk dan bid'a ba zai ceto ba dan mai yaki da annabi ne yawa annabi ya aikata kaza ya ce bai za a yi ba ya kawo nasa annabi ya bada zikiri na asali yace ba za a yi na annabi zai kawo fatiha da salatul fati yace ta fa alqur'ani sau dubu shida ka gani annabi ya ce a yi kaza ce a annabi ya ce a daina bautar kabari suka je suna ta bautar kabari kaga wannan suna cin karo ne da annabi wallahi ba inda za a samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan ita ce gaskiya guda ɗaya Allah ya samu mutu akan ta kuma wa anna Allah subhanahu kad khalaqa jannata Allah ya halicci aljanna wannan cikin al-aqida ahlus sunna isbatul jannati wan nar a tabbatar da aljanna don tana nan uiddat lil muttaqina kuma a tabbatar da wuta don tana nan uiddat lil kafirina fa addaha daral dara khuludin li awliyaihi Allah ya tanadi aljanna gida ne na dawwama ga waliyansa shi ahli sunna ma sun tabbatar da waliyai inda ga Abu Zaid ya tabbatar da waliyai yana cikin aqida ahli sunna wa nu'minu bi karamatil awliya mun yi imani da karamcin waliyai waliyai suna da karama akramahum fiha bin nazar ila wajhil karim Allah zai girmama waliyan nasa a gidan aljanna cewa za su ganshi wujuhun yawma idan na zira ila rabbiha na zira ina fata ana fahimta kaga akida ahlus sunna ta tabbatar za a ga Allah kenan duk yana kawo ma ne gutsure gutsure ahlus sunna sun ce za a ga Allah dan akwai wanda suke korewa ba za a ga Allah ba sai malamai suka ce duk wanda yace ba za a ga Allah ba to shine ba zai gan shi ba za su gani fuskar ubangiji mai girman gaske babu abin da ya fi ganin Allah daɗi wa hiya allati ahbata minha adamu nabiyahu wannan aljannan dai da za a ga Allah a cikin ta za a shige ta ita ce wanda Allah ya sauko da shine ahbata ko ya gangaro da annabi Adam annabi sa wa khalifatahu kuma khalifarsa ila ardihi zuwa kasarsa bima sabaka fi sabiqi ilmihi dangane da abin da ya gabata na cikin gabatar ilimin sa bima sabaka abin da ya gabata fi sabiqi ilmihi a ilmin sa wanda yake da dadde ta wa ta'ala akwai maganganu guda uku waɗanda malamai suka faɗa dangane da wannan aljanna ɗin da Allah ya saukar da annabi Adam shin ita ce aljanna dai da aka ce za a shigar da mu ko ba ita ba ce wannan magana ta Abu Zaid al-Qayrawani ɗaya ce daga cikin maganganun da malamai suka faɗa wasu malaman suka ce wato wata aljanna ne da Allah ya ta a wani guri madaukaki can sama a can ne Allah ya sa annabi Adam kuma da ya saba masa ya sauko da shi wannan shine zance na biyu ma'ana ba aljanna da aka sani da'iman ba wata aljanna ce daban Allah ya halicce ta sa Adamu a ciki ya sauko da shi kuma wasu kuma magana ta uku sun yi tawakkufi sun raba kafa sun yi shiru ko ba su ce komai ba ba su ce wacce ce ba ba su ce kuma wannan wato a maganar bane wannan magana Ibn Qayyim ya faɗa cikin littafin Hadil Arwa magana akan wace aljanna ne Allah saukar da annabi Adam wa khalaqan nara Allah ya halicci wuta fa adda hadara kuludin ya tanade ta zaman to gida na tabbata liman kafara bihi wanda ya kafirce mata wa alhada fi ayatihi yayi barna shine alhada walillahi alasma alhusna ko wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i sayyidu zauna ma kanu ya'malun kaga al ilhadu ana san barna wa alhada fi ayati ya barna cikin ayoyin Allah wa kutubi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa wa ja'alahum mahjubina an ru'yatihi Allah zai sanya su su zamanta an musu hijabi ba za su ga Allah ba su rai kenan ko wa anna Allah tabaraka wa ta'ala ya yau yawmal qiyama ka duba aqida da Allah Abu zai kenan yana magana akan zuwan Allah wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa amma dan bid'a da yazo sai ce wa ja'a amru rabbika ya gina mudafin da mudafin ilai wai ba za a ce ubangiji ya zo sai da ce al'amarin ubangiji ya zo yace wa anna Allah tabaraka wa ta'ala jiu yawmal qiyama Allah zai zo zuwan da ta dace da shi wal malaku da mala'iku saffan saffa sahu sahu Sai yaya zai zo mu dai ba mu sani ba amma dai an ce zai zo wannan shine aqida ahlus sunna li ardi al umam dan a bijiro da al'umma gabaki daya wa hisabiha ayi wa al'umma hisabi gaba daya wa uqubatiha yi mata ba wanda ta cancanta wa wabiha wanda ta cancanci lada a ba ta samu cikin su ya Allah wa tuda'ul ulmawazin ga wata aqidar kuma Allah zai sanya mizanai wa nada'ul mawazin al-qista li yawm al-qiyamah Allah ce za mu sanya mizani shi ma yace za a sanya wato mizani kakkafa su shine tuda dan a bayyana adalci wala tuzlamu nafsun shay'a ba wanda za cuta wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha وكفى بنا حاسبين الله تقول لك ويركو ما يعني والله سيمون دون إتاب وما في حسابي إلى المسيء تبارك وتعالى قال أن تشهى القيامة فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه قومه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وأن ميزان سكي النوي سكي النوي سسرة شما سربو سامتكين سيا الله وي yu'tawna sahaifahum bi amalihim za a ba su takaddun su jam'i ne na sahifa sahaif jam'u sahifa za a ba su yu'tawna ay yu'tuna za a ba su da ainihin wato ayyukansu a rubuce na yi sallah ranar kaza na je jihadi ranar kaza na musulunta da maguza ranar kaza na ba wani taimako ranar kaza faman utiya mu biya yamini wanda aka bashi littafi ta dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sannu za a mai hisabi mai sauki faman utiya kitabahu wara dhahri wanda aka bashi littafin ta hagu faulaika launa sa'ira wadannan su ne za su shiga wato ainihin wuta yanzu anan gurin kaga aya ce ka mana fa amma man utiya kitabahu بيمينه كو فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهري فسوف يدعو سبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق وما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوؤون وبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وأمنوا الصالحات لهم أجر غير ممنون zuwa ƙarshen sura ko za mai hisabi mai sauki wa man uke أولئك يصلون سعيرا يا متكنا الله كريم وأن الصراط حق كذا منهج أهل السنة أكوي صراطكم أي إيماني بالصراط ده ميزاني ده عودي الصراط حق والميزان حق والحوض حق yajuzuhu al'ibadu bi qadri a'malihim bayan Allah za su ƙetare shi da gwargwadon ayyukansu juna akwai masu kubuta daga najani yan juko ya juzu ana nufin ya aburun kenan ƙetarewa fanajuna mutafawitun akwai waɗanda sun kubuta kuma ana samun tafawuci fifiko tsakaninsu fi sur'atin naja wajen gaggawa ta kubuta din kalmar na wani yafi wani fi sur'atin naja wajen gaggawar kubuta din wani za ga nan da nan in yazo inda ka san kyaftawa da ido haka zai zai zai wuce saradi wani zai zo da gudu zai wuce wani kuma da fofoti zai wuce wani kuma da rarrafe wani da jan ciki wani da jan duwawu haka mutane za su wuce a ainihin wato kan sirati Allah wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya haka Allah tabaraka ta'ala yace fi suratin najah alaihi min nari jahannam da kan wutar jahannama dama shi siradi gashi ne wani eh, wato wata igiya ce wanda siriritanta ya yafi gashi siririta a kan wutar jahannama kuma take kuma bayi za su ƙetare ta ga yanka mutane da shi wanda Allah yana tsaye a ƙarshen sirati yana tsaye yana cewa ya Allah ummati Allahumma ummati Allahumma ummati ya manzon Allah yana cewa al'umma ta ya Allah a duba al'umma ta ne kowa sai ya wuce wallahi kowa sai ya bi ta cikin wutar jahannama ya ketare shine wa in minkum malaman tafsir suka ce ai wa ma minkum illa wariduha duk wanda ka sani ya mutu wallahi sai ya wuce ta kan sirati wa qaumun aw baqathum fiha a'maluhum wasu mutane kuma ayyukansu za su halakar da su a cikin wannan wuta Allah kiyaye mu daga kan siratin zai zo mala'iku zabaniyawa suna rike da makata za su fisgo shi wal imanu bi haudi rasulillah kaji ko yanzu ya zo magana haudi tafkin annabi yana cikin aqidar mu ai imani da tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tariduhu ummatuhu al ummatu za su je su sharuwa tariduhu ba na ayan nan da Allah yake faɗa wa waje da min dunihi mumra'ataini tazutan kana ma khasbukuma قال لا نسقي حتى يصدر الرياء وأبونا شيخ كبير كلمة تريده ورد يرد عند الله كتشوف أو أنه واردون أنه أين الحفلة أه؟ لو تشكي نما وإن منكم إلا واردها نبا ما أنا أعرف ما نكي نبا aha ga wanda nake nema innakum ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun ay antum laha dakhilun ina fatan kuna ganewa yace tariduha tariduhu ummatu al'umma su za su shiga wannan tafki su sha ruwa la yazma'u man shariba minhu wanda duk ya sha ba zai yi kishirwa ba wa yuzadu anhu wasu kuma za a kore shi za a kore su man baddala yan a kenan wanda suka caccanja addini wa gayyara suka canja zubinsa da zamansa tabdili wa taghyir duk mai ma'anar Allah ji dan Allah faɗa hadisi sahihi ingantacce la yuzadanna unasun an haudi za a kori wasu mutane daga tafkina manzo Allah ne zai tarar da mala'iku suna dukan mutane akan tafkin nan da tsumangu mutane ishirwa ya koro za sharuwa? ruwa amma zai zo ana dukan daga nesa annabi zai ce ummati ummati ummati al'umma ta ce sai mala'iku ce fa innaka la tadri ma da ahdathu ba'dak kai baka san me ka aikata ba bayan me suka aikata ba bayan ka fa innahum ghayyaru wa baddalu sun canja addini sun babbata shi manzo Allah ce inda haka ne fa sokan fa sokan fa ku tafi ku rabu da ni ku tafi ku rabu da ni shine abin da Abu Zaid yake nufi Allah ya masa rahama wa annal imana qawlun bil lisan to yazo ko magana akan arkanul iman ko imani zance ne da harshe wa ikhlasun bil qalb da ikhlasi da zuciya kaga an samu magana a harshe ko kuma an samu a zuciya wa amalan bil jawari kuma da aiki daga bai? waɗannan rukunai na imani guda uku baya yadda za a imani ya samu a manhaji na ahlus sunna in ba an samu abu guda uku ba zuciya ta kuduri harshe ya faɗa cewa yi da la ilaha illallah kuma buga kana aiki amma mutum ga baya sallah sai cewa yana da imani a ba mai yadda ba ko kuma kayi a baki amma kuma zuciya ba ta da kyau munafiki kenan ina fata ana fahimta to wannan Allah kiyaye yazidu bi ziyadati al-amal yana karuwa da karuwar aiki aqida ahlus sunna kenan dan wasu suna ganin imanin baya karuwa jamiji ne wa yantafisu bi nafsiha wa yanqusu bi nafsiha imani yana tawaya da tawayar aiki yanzu nan da ka daina zuwa sallar jam'i wallahi na ga imanin ka ragu daga nan kuma za ga ba laifi dan ka samu wata yarinya ka tsare a titi kuna magana ba matsala da ka daina azumin litinin alamis sai ga kuma sakaci ya zo ya fara kama ka dan kiyamul lailin ma suka shi dai na cewa ka huta kaga yantaqisu aw yanqusu bi naqsin a'mal imani yana karuwa yana kuma raguwa shine kuma abin da qur'ani ya tabbatar ta dau. zadahum hudan wa atahum taqwahum ina fata ana fahimta imani yana karuwa fa yakunu fiha an-naqs ana samun tawaya cikin imani wa biha ziyada kuma ana samun kari wala yakmulu qawlul imani zance na imani bai cika illa bil amal sai da aiki kace la ilaha illa allah ka faɗa ka babu aiki babu wala qawlun wa amalun faɗi da baki ka yi aiki illa bi niyyatin sai niyya tana ciki ta zuciya ta tabbata wala qaulun wa amalun wa niyyatun ba zance ba aiki ba niyya illa bi muwafaqati sunna Allah jira Abu Zaid mana kaga wannan magana ya kamata a rinka buga ta ana manna ta sai Abu Zaid ne faɗa amma yau yan bid'a suna yakan sunna kaji da Allah wala qaulun jama'ata la imanan ka ce dai yana da muhimmanci wala kaulun saboda sun yi imani da risala dana ana ci mana bagu da risala ai a risala kaza ai ko baku san fiqh ba to ga abin da ke cikin fiqh yace wala kaulun wa amalun wa niyyatun illa bi muwafaqati sunnah ba aiki ba imani babu zance na baki sai in ya dace da sunna wa annahu la yakfuru ahadun bi dhanbin kaji wata akida babu wanda yake kafirta wai dan saboda zunubi zunubi dai baya kafirta mutane saboda aikin zunubi kamar yadda yake mana da sunna min al qibla cikin yan qibla wa anna shuhada yanzu nan yana magana ne akan mustaqarril arwah ko matabbatar rayuka ina rayi yake rayi yake tabbata وأن الشهداء أحياء kuma shahidai rayayyu ne inda rabbihim yurzaqun a wurin ubangijin suna raye Allah yake cewa ta saban nan lazina qutilu fi sabilillahi amwat ko bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina yawwa bima tahum Allah kaga abin nan ya dace kenan lalle shahidai rayayyu wa arwahu ahli sa'ada ahli sa'ada ay yan aljanna wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard ata'an ghayr majzub sannan kuma wa amma alladhina shaqu fa fil nari lahum fiha zafirun wa kaga su'idu daga sa'ada yan aljanna kenan ma'ana anan gurin wa arwahu ahli sa'ada ay wa arwahu ahli aljanna baqiyatun na'imatun ila yawmi yub'athun tana tabbace kuma cikin ni'ima shine na'ima yana cikin ni'ima daga nu'uma ila yawmi yub'athun har ranar da za a tashe su wa arwahu ali shaqawa rayin kuma yan wuta shine fa amma alladhina shaqukum mu'azzabatun ran ana masa azaba ila yawmi din har zuwa ranar tashi alkiyama sannan zai magana akan ta fitinar kabari kuma duk wannan harkoki ne na aqida wa annal mu'minina yuftanuna fi quburihim lalle mu'minai za a fitine su a cikin kaburrukan su ce mun wa annal mu'minina yuftanuna fi quburihim za a fitini mu'minai a cikin kaburrukan su wa yus'aluna sannan kuma za a tambaye su yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil aya kenan Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da ainihin wato kyakkyawan zance zance tabbatacciya a duniya haka kuma a lahira cikin kabarin sannan kuma zai yi magana akan imani da mala'iku wa anna 'ala ibadi hafazatan bayi akwai hafaza a kansu ko an gane ko menene Allah yake cewa a dangane da hafaza din كلا بل تكذبون بالدين وإن kiraman لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون to wannan shine wa anna alal ibadi hafaza lalle bayi suna da mala'iku da suke tsare su yattubuna amalahum suna rubuta ayyukansu wala yasqutu shay'un min dhalik babu abin da yake faduwa a cikin wannan an ilmi rabbihim dangane da ilimin ubangijin su wa anna malakal mauti kuma mala'ikan mutuwa kaga wannan shine sunar da Allah ya bashi shi mala'ikan mutuwa qul tawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un Allah shi ya mala'ikan mutuwa bai ambace shi da wani suna ba da haka ba yi da wani suna in ba wannan ba cewa da ake yi azra'ilu ko to wannan bai inganta ba yaqbidul arwaha shi yake karɓar rayuka bi izni rabbihi fa amma da izinin ubangijinsa wa anna khairal quruni yanzu kuma zai magana akan falalar sahabbai dan shi ma na cikin aqida yace wa anna khairal qurun kaga mafi alkhairin wato karni karni alqarnu alladhi ra'aw rasulullah Karni da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi suka yi imani da shi su waye waɗannan as-sahaba ثم الذين يلونهم سنن مبيانسو سنة تابعي ثم الذين يلونهم سنن مبيانسو سنة تابع التابعين إرس إمام مالك وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون mabibici mabibita daga cikin sahabbai ga baki ɗaya kai musu jam'i sune al-khulafa'ur rashidun al-mahdiyun abubakar thumma Umar thumma usman thumma Ali radiyallahu anhum ajma'in wa an la yuzkara ahadun min sahabati rasul kada a ambaci ɗaya daga cikin sahabban annabi illa bi ahsani dhikr sai da ambato mai kyau wal imsaku amma shajara bainahum akani shine al imsak yasa aka ambaci azumi lugatan bi ma'anar imsak kamewa a kame dangane da sabani da ya faru tsakanin sabbai a daina faɗa kar wani ya zo ce ai an yi faɗa tsakanin wani da wani kuma wani ne mai gaskiya ko wani bai da gaskiya wa annahum ahqqu annasi kuma sune mutane su ne waɗanda suka fi kowa cancanta a cikin mutane an yultamasa lahum ahsan al-makharij a neman musu mafi kyawun mafita a duk cikin jama'a ba wanda ya kai sabai a neman musu kyawun mafita in ba sabban annabi ba wa yuzannu bihim ahsanu al kuma ai musu zaton kyakkyawan mazhaba wa ta'atu li a'immati yanzu kuma zai magana akan da'a ga shugabanni na musulunci wa ta'atu li a'immati al-muslimin ai da'a da shugabanni na musulmi min wulati umurihim cikin shugabanninsu wa ulama'ihim da malaman su don wannan shine aqida ahlus sunna ai da'a wa shugabanni matukar ba sun zo da kafirci ba ahlus sunna ba su yadda a manhajin su a dauki bindiga a dauki makami a dauki abin yaki a je a sa shugaba ana harbin sa ana yakan sa ba a'a sai dai in ya kawo kafirci karara to wannan kan ba za a yi masa da'a ba akan kafirci amma kuma a manhajin ahlus sunna ana ga shugaba gaskiya hanyoyi da dama da ake bi a gaya masa wanda malamai sun yi bayani ina fata ana fahimta ko manajin ahlus sunna idan an gabar na ana magana ba wai shiru ake yi ba amma fito na fito kashewa ne hallakawa wani harba wani kone wani zanga zanga da wani wannan ba manajin ahlus sunna bane ana yin da mace wanda ne mutukar sun bi Allah idan ku ba su bi Allah ba su kai umarni